ba su ajiye ba sa kujera guda ɗaya tawa da zan zauna a tsakaninsu su kuma nasu ɗaruruka suke kewaye da ni kujera ɗaya suka saka mini ko na ɗan rakiya ma ba su ajiye ba ko na ɗan rakiya babu ko na ɗalibai na a sa biyu babu ni kaɗai kawai da Allah wannan bai nuna mutanen azzalumai ba ne wato kenan shi kenan shiga cikin su shaƙe ni haka ne mana a haka ne mana a kaga kujeran su na bangaren su kenan inda shi yake gwadawa yake gani bangaren su kenan su can sannan shi kuma bangaren shi ga kujeran shi nan uku kamar kan da aka ajiye musu can uku da kan hoton nashi nan da yake magana kana gani kan hoton don Allah kolas sama kuri mana kamar kana kan hoton nashi nan da yake magana da jama'a ke magana kujeransu su ke ga uku kun ga ja uku kun gani kujeransu su nan ja uku kamar kan da aka ajiye mai ja uku daidai har ina cewa lokacin da suke bidiyo ina ce musu a lalle kun yi daidai saboda kun karrama shi kamar kan da kuka karrama shi malar dala saboda irin kujeran da kuka sa musu shi kuka sa mai yasa inda shayi ya ba mu dama na iya koma back on the video da muka ɗoki mu da su lokacin da ake program ɗin ah, shai inda ka bani dama minti ɗaya ya hakuri. Eh, ka buga shi, ka buga shi sarki zaki. Good. Ke sa jama'a wani Allah ina nuna muku hoto ne kuke gani. Amma kuma da mu koma back on the video da aka zo. Kun ga ga da muka ɗauki na ranar mukabala. In kuna gani? Wannan bidiyon kenan. Ke sa za ku gani na iyakan da lokacin da za su kira jama'a za ku ga duka an ana jiran sa kun ga jama'a ciki ana zaune sa'an nan ah, ɗayan facebook kuke gani ah, sa'an facebook kuke wannan za ku ga jama'a sun zo ana jiran sa ah, za ya kuna minti da ya kuna aha za ku ga duka kujeran shi daban kamar uku ga wannan ne wurin zaman shi wancan ne wurin zaman su ah, Assalamu alaikum eh, jama'a na sauraro a wurin taron nan ah, ina so su abin da ke faruwa eh, ah, da ta a ganka da yau don Allah eh, ma su kira su daina mana kuma kujeran shi oh don Allah ma su kira ku daina mana don Allah nan kuga wurin zaman shi ko kenan ko ah, ah, kun gani uku kun gani ko ah. shi da jama'ansa ukun gada nake nuna muku kun gani sunansa nashi yana saka kun gani ko sunan nashi yana saka uku gashi nan kujeru uku wanda ne nake nuna muku nan na baya kuma na mutanensa kenan ko da yake zuwa na ɓangarensa na bayan kuma na mutanensa shi nake nuna muku nan kola don Allah ka daina kira ina nuna wa jama'a Sarki zaki wannan abun ya kamata ne a samu lokaci ka sa shi ya zamo an danna shi ne yanzu babu lokaci kaga shi yasa mutane suke ta kiranka eh bismillah eh yasa ba daidai bane ba. gurguje sarki zaki a wannan bawan Allah yakan faɗi maganganu a kan jama'a sarki zaki su shi ya saba yin magana kan mutane ba daidai ba kuma a kan kama ya yi ba daidai ba a kan uwansa ya yi ba daidai haka yake yi kuma ya fi kowa damuwa da tashin hankali da zagi da cin mutunci da ƙarya da ƙazafi wannan haka ɗabi'arsa take so yanzu gashi abin da ya faɗa a kansu ba haka ba ne. shi kuma lokacin da yake ganin wani ya faɗi wani abu a kansa ba daidai ba la'ana da tsinuwa ya masa sai ya la'ana da tsinuwa shi kuma yanzu gashi ya zo yana faɗan magana a kansu kuma ba daidai ba su kuma ba su shi ba ba su tsine masa ba sarki zaki ko tsakanin bayahude da bayahude ake wani matsala dole ka za ka gano wa yake da gaskiya wa bai da gaskiya akan wannan al'amarin da yake zargin ko muna tare da su ko mun haɗa kai a'a sun fi shi gaskiya ne a kansa ne muka gina abubuwan da muke yi ba wani abu daban ba su ɗin sun fi shi gaskiya akan abin da ake magana duk lokacin da aka zo gun da ya fi su gaskiya za mu ce ya fi su gaskiya wannan shine ba haɗin kai bane ba komi bane wannan shine adalci yanzu misali in aka zo batun jiyarwa, sarki zaki ta yiwu a nan ce to ni ina tare da ra'ayinsa saboda mu a wurin mu ba a jiyarwa mu ma amma ba wai kuma yana nuna wai in wani ya jiyar shikenan baya da sallah dan bid'a a ba mu haɗu da shi a irin wannan kushe kushe ko zage zagen ba To, wannan dai shine a takaice sarki zaki masha Allah To addu'a kenan jama'a lokaci ya ja ku Allah muna roƙonka albarkacin manzo da Ahlul alaihi salam Allah ka ɗaukaka wannan shafi. Allah yadda ake mata adawa da gaba da kiyayya da fatan ta durkushe kuma ana ganin kullum ya ci gaba take. Allah Ubangiji Allah ka ɗaukaka wata kuma ka sa mu kuma ka yi riƙo da mu. Ya zamo cewa duk abin da za mu faɗa gaskiya ne. Allah duk abin da ba gaskiya ba kada ka bamu daman faɗi albarkacin manzo da ahlul baiti Allah ka bamu lafiya da zama lafiya waɗanda suka mutu Allah ka ji kansu waɗanda ba su lafiya Allah ka ba su lafiya albarkacin manzo da ahlul baiti subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin Allah ubangiji ka taimaki yan uwanmu da ke Gaza albarkacin manzo da ahlul baiti subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin alhamdulillah Sheikh mun gode Allah ya sa Thank you.